Jama'a Assalamu alaikum za ku kalli labaran matashiya TV tare da ni Abubakar Murtala Ibrahim farko ga wasu daga cikin kanin labaran. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ba za ta bayyana sunayen masu ɗaukar nauyin 'yan bindiga da suka addabi ƙasar ba a halin yanzu. An fara gudanar da taron wayar da kan al'umma a Borno akan yadda za su rungumi tubabbin mayakan Boko Haram. rundunar 'yan sandan najeriya ta kama mutane uku daga cikin waɗanda suka sace ɗaliban makarantar bithal ta kaduna 'yan bindiga sun kashe wani ɗan sanda tare da raunata wasu da dama a wani hari da suka kai wani otal a babban birnin tarayya abuja kanin labaran kenan sai ku biyo mu domin kallon cikakken labaran da ma wasu labaran Alhamis 16 daga watan safar shekara ta da da 1443 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina. Wanda ya daidai da 23 ga watan tara shekara ta 2021 miladiya ga cikakkun labaran. Rundunar sojin Najeriya ta ce a halin yanzu fiye da tubabbun wato fiye da mutane dubu takwas ne suka tuba tare da ajiye makamansu daga kungiyar Boko Haram. Umar ta ce mutanen sun ajiye makamansu tare da mika kansu ga jami'an tsaro da ke arewa maso gabashin Najeriya. Tubabbin mayakan Boko Haram da suka tuba na ajiye makamansu tare da kai kansu ga jami'an tsaro a yankin. daga cikin mayakan mafi yawa sun je ne tare da matansu da kuma 'ya'yansu kuma akwai ƙananan yara da dama a ciki a halin yanzu gwamnatin jihar na kulawa da tubabbin mayakan da suke wato da suka kai kansu kafin sake barin su suka sake shiga cikin jama'a kwamishinan yaɗa labaran jihar baba kura abba ya ce gwamnatin jihar na ci gaba da tantance su a wajen da ta killace tubabbin mayakan an fara samun wato masu ajiye makamai daga ƙungiyar boko haram tun bayan mutuwar tsohon shugaban ƙungiyar abubakar shekau mayakan boko haram da na iswap sun bayyana haɗewarsu sai dai an ci gaba da samun mutanen da ke barin ƙungiyar tare da kai kansu ga jami'an tsaron najeriya fadar shehun borno ta gudanar da taron wayar da kan al'umma kan yadda za su karbi tubabbin mayakan boko haram idan suka shiga cikin su taron da aka gudanar a ranar talata haɗin gwiwa da hukumomin majalisar ɗinkin duniya na UNDP da UNICEF. An shirya taron ne musamman domin wayar da kan al'umma yadda za su rungumi tubabbin mayakan Boko Haram da suka ajiye makamansu. Wannan shirin karo na farko da fadar ta shirya taro ganin cewar ana ci gaba da samun ƙarin mayakan Boko Haram da suke tuba tare da ajiye makamansu. Fadar ta ce ci gaba ne ganin yadda ake samun mayakan na baro daji tare da ajiye makamansu domin ci gaba da rayuwa a cikin al'umma wasu mutane yana ganin abin da kamar wuya ganin cewar mutanen na cikin fushi na halin da suka jefa su na kashe iyaye kanne yayye da 'ya'ya da mata fiye da shekaru goma sha biyu kenan aka ake fuskantar rikicin mayakan Boko Haram musamman a arewa maso gabashin Najeriya wanda har yanzu ake ci gaba da kokarin samar da zaman lafiya a yankin. Babban kwamandan rundunar haɗin kai Manjo Janar Christopher Musa ya ce rundunar sojin Najeriya ba za ta zuba ido mayakan ISWAP su ci gaba da bazuwa a ƙasar tare da ci gaba da gudanar da ayyukansu ba. Kwamandan ya bayyana haka ne a yayin zantawarsa da 'yan jarida a yau Laraba. wato a yau alhamis ya ce ba za su bar kungiyar ta yi ƙarfi a ƙasar ba kuma sun sani cewar kungiyar wani bangare ne daga wato da ta tsallako najeriya daga kasashen ƙetare ya ƙara da cewa a shirye suke domin murƙushe kungiyar ba tare da barin ta yi ƙarfi har a zo a gani a ƙasar ba kwamandan ya buƙaci gwamnati da ta shiga lamarin wanda suka tuba daga cikin kungiyar domin ganin an samu nasara hakan haka kuma ya ce akwai buƙatar samar da kyakkyawan tsari domin tafiyar da mutanen da suka tuba tare da barin kungiyar boko haram kwamandan ya gargaɗi mambobin kungiyar iswap da su sani cewa rundunar ba za ta zuba ido su cimma abin da suka sa a gaba na rashin zaman lafiya a najeriya ba Masu kallon mu kuna kallon labaran matashiya TV za ku iya bayyana mana ra'ayoyinku a bisa labarai da shirye-shirye da muke kawo muku ta hanyar kira ko aiko da sako ko kuma bamu labarin abin da yake faruwa a yankunan ku ta hanyar kira ko aiko da sako kan lamba 0800 tara shida uku tara tara shida shida. Haka zalika za ku iya bibiyar mu a dukkanin kafafen sadarwar zamani kamar Facebook mujallar matashiya, Instagram mujallar matashiya da YouTube mujallar matashiya. Kuna da damar karanta labaran mu a yanar gizo matashiya.com labaran zai dora bayan mun karɓi wannan sako. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. sunana ibrahim bala sunana abubakar mutula ibrahim sunana masauda abdullahi a madadin hukumar zaɓe ta ƙasa inec reshen jihar kano ina kira ga al'ummar jihar kano musamman waɗanda ba su da katin zaɓe waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas ko yake da gyara akan canjin gari ko unguwa ta fara yi rijistar katin zaɓe na dindindin wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fara yi a wannan lokaci wannan dama ce ga dukkanin 'yan jihar kano waɗanda shekarunsu ya kai goma sha takwas zuwa sama kuma ba su da rijistar rajistar katin zaɓe maza ya hanzarta domin mallakar nasa kai har ma da tsofaffi da masu bukata ta musamman suna da damar su je domin a yi musu rijistar katin zaɓe na dindindin ta hanyar mallakar katin zaben ka kamar da na mallaki nawa za ka zaɓi shugaban da kake so za kuma ka tura wakilin da kake so a wani salo na magance cinkoso tare da sauƙaƙa wa jama'a hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya INEC ta samar da manhaja musamman a yanar gizo wadda za ku shiga domin aika dukkanin bayanan da kuke bukata kana daga bisani ku ziyarci wurin da aka ware musamman domin karasa karbar bayananku a sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.org ko kuma cbr.inec.gov.ng da zarar kun aika bayananku za a ba ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa karɓar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan julai kowanne mutum za a ba ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba za ka iya ziyartar wajen mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka yadda za ka mallaki katin zaɓenka na dindindin mallakar katin zaɓe shi zai baka damar gudanar da zaɓe a yayin zaɓe katin zaɓe na da matuƙar muhimmanci a gare mu wannan saƙo ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec reshen jihar kano to da dawowa ministan shari'a a najeriya abubakar malamu sani ya ce gwamnatin tarayya ba za ta bayyana sunayen masu ɗaukar nauyin 'yan ta'addan ƙasar ba ministan ya bayyana haka ne a taron majalisar ɗinkin duniya karo na 76 wanda ake gudanarwa a birnin new york a wata sanarwa da mai magana da yawunsa umar gwandu ya fitar ranar laraba ya ce akwai korafe-korafe a kan mayakan boko haram sama da dubu ɗaya a gaban kotu ya ce bayyana sunayen mutanen da ke ɗaukar nauyin 'yan bindigan zai rusa tsarin gudanar da binciken da suke kan gudanarwa a halin yanzu. ministan ya ce binciken da ake gudanarwa ya samu tsaiko ne bisa bullar cutar corona wadda ta tsayar da al'amuran da dama a faɗin duniya a baya shugaban hukumar hana cin hanci da rashawa a najeriya ya sha alwashin bayyana sunayen mutanen da ke ɗaukar nauyin 'yan ta'addan a ƙasar sai dai daga baya gwamnatin ta ce ba za ta bayyana ba saboda hakan taɓa tsarin binciken wato zai taɓa tsarin binciken da take kan gudanarwa a yanzu. Rundunar 'yan sandan Najeriya sun kama wasu mutane uku daga cikin waɗanda suka yi garkuwa da 'yan makarantar sakandaren Bital ta Kaduna. Rundunar ta bayyana kama mutanen ukun a Abuja, wato ta bayyana mutane ukun a Abuja helikwatar rundunar ta ƙasa a yau Alhamis. A yayin walan mutanen sun ce su 25 suka yi garkuwa da ɗaliban sama da ɗari a makarantar. guda daga cikin waɗanda aka kama ya ce an bashi naira dubu ɗari bayan sun yi garkuwa da mutanen kakakin 'yan sandan najeriya cp frank mba shine ya yi holan mutane uku waɗanda aka kama sanye da kayan sojoji bayan garkuwa da ɗaliban sama da ɗari an saki wasu daga ciki bayan biyan kuɗin fansa an saki sama da ɗalibai hamsin bayan biyan kuɗin fansa da aka yi daga 'yan uwa da iyayen ɗaliban a halin yanzu akwai sama da ɗalibai ashirin daga cikin ɗaliban makarantar waɗanda ke hannun 'yan bindigan sama da watanni biyu ɗaliban suka shafe a hannun 'yan bindigan bayan da aka saki wasu daga baya wasu da ake zargi 'yan bindiga ne sun kai hari wani otal da ke babban birnin tarayya abuja tare da kashe wani jami'in ɗan sanda guda harin da suka kai otal ɗin da ke gwagwalada da misalin karfe 11 na daren talata yan bindigan sun kai hari otal din ne a ranar talata sannan suka kashe jami'in tare da raunata wasu wani da abin ya fara a sa ya ce yan bindigan sun kai harin ne da yawa sannan suka fara harbin kofofin da ke dakunan otal din kasancewarsa a rufe a baya sai da 'yan bindigan suka taɓa kai hari otal ɗin sannan suka sace wasu mutane daga ciki har da tsohon ɗan majalisa a jihar kogi a sakamakon harin da suka kai aka ajiye jami'an tsaro kuma harin da suka kai ranar talata suka kashe guda daga cikin jami'an tsaron har lokacin da muke kammala wannan labari ba mu ji wato tabbacin hakan daga bangaren 'yan sandan abuja ba duka duka da wannan labaran muka kawo ƙarshen labarai na wannan rana a daidai wannan lokaci a madadin dukkanin abokanan aiki eh, khadija ahmad ahmad suleiman ahmad murtala ibrahim ya sada mu da ku sunana abubakar murtala ibrahim nake cewa sai an jima'a